Masarautar Kiana a jihar Nasarawa ta ce matakan da ta ɗauka na haɗa kan dukkan ƙabilu da al'umman yankin ya samar da zaman lafiya matuƙa. Yankin ƙaramar hukumar Kiana da ke jihar Nasarawa yana kan iyaka ne da jihar Benue wanda ke da ƙabilu da harsuna daban-daban wanda a baya yankin na Kiana ya samu kanshi cikin tashin hankali da asarar rayuka da dukiyoyi masu yawa. A yanzu an samu zaman lafiya a yankin. Mai martaba Osana na Kiyana Alhaji Abdullahi Amego Abgo na uku ya ce sun yi nazari kan dalilan da ke haddasa saɓani tsakanin al'umman yankin. Babban abin shine in abu ya faru sai kai kokari kai bincike ka ga menene ya kawo wannan makasudin rashin zaman lafiya. In ka san abin da ya kawo shi ɗin sai kai kokari ka ga wata hanya za ka bi don a samu neman zaman lafiya ɗin. Duk ƙabilun da kuke tare da su gaba ɗaya kar ka nuna ma wani kyama babban abin kenan ka rungumi kowa da kowa fahimce su menene damuwarsu me ke kawo rashin zaman lafiya cire komai ka aja gefe ka rungume su gaba daya zaka ji damuwowinsu to daga nan kuma zaka kokari ka ga ta wani hanya za a bulla zaman lafiya irin dabarun da muka yi kenan da Allah ya ka mana sauki daga nan kuma sai muka kiyaye da waɗannan abubuwan da zai sake taso nan gaba da roƙon Allah kuma Allah ya taimake mu komi ya lafa hali yanzu Mai martaba Osana na Kiyana a jihar Nasarawa Alhaji Abdullahi Amego Abgo na uku. Daga tai da sauran masu sarauta na da gagarumin tasiri wajen samar da zaman lafiya mai ɗorewa, kamar yadda wasu su suka ce suna tallafawa mai martaba don ganin kowa ya zauna lafiya. Ni sunana Alhaji Bala Musa matawallan kyana. An samu matsala tsakanin makiyaya da manoma. An samu matsala tsakanin kabilan eh, gon da alago an samu matsala tsakanin wasu kabilu don maganan rikicin ƙasa to daga karshe Allah ya gawo shi kuma mun zo an kai da ba taron da bai ba har da marigayi sarkin lafiya Isa Musa ba an tarurruka da iri da shi mai tafiya can gwamna ta Allah da ikon shi da shi kuma ya zo ya himmatu mun bara shi baya an samu zama lafiya yanzu sunana Mr. Joseph Okosho Sheka mai babba na sarki kyana matasa dai in tun wani abu sarki sai sa mu kira su mu ja musu kunne kada ku yi kaza kada ku yi kaza a yi biyayya ba wanda yake gaban ku in za su daga kara sama su sai ku aje har ya kwanta. Shugaban karamar hukumar Kiyana Adamu Adigiza ya ce zaman tattaunawa da fahimtar juna ya taimaka wajen ɗinke barakar da ke tsakaninsu. Tan baya mun yi wahala sosai bayan wahalan da muka yi Allah cikin ikonsa da shike gwamnati ba mu barci ba mun tashi mun nemi shugabanni na Fulani na Tibi mu ne mai shugabanni na alago mu ne mai shugabanni na gwandara da na egon kabilu dai da suka kunsa kyana local government mun yi zama da su zama da muka yi da su muka fahimta juna menene ne ya kai ga har muna ma juna barna irin wannan Allah ya sa muka samu muka sha kanshi gwamnati a matsayin mu mun tashi bamu zauna ba mu ne mai jaman tsaro wannan maganan har Abuja muka je yau in ka shigo giza zaka ga an tashirin unit guda na joint force A ɓangare guda kuwa ɗan majalisa mai wakiltar mazaɓar Kiyana a majalisar dokokin jihar Nasarawa Muhammadu Adamu Omadefu ya ce majalisa ta miƙa ƙudurori don magance matsalolin tsaro a jihar. Hakan ne mu ma muka tashi a namu ɓangaren Akiyana da sarkin namu da mu wakilai muka ga cewa mu ɗaɗɗaure wasu matakai wanda za mu samu mu taimake kanmu kafin gwamnati ta kawo ta tallafin. Masu hankoron zaman lafiya dai na jaddada cewa ci gaba na samuwa ne in al'umma sun yi zaman taimakekeniya a tsakaninsu. Zainab Babaji, muryar Amurka daga lafiya jihar Nasarawan Najeriya.